وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين kamar yadda muka bayyana maka abin da aka ambata haka muke bayyana dalilanmu da hujjojinmu a kan mabarnata don hanyar masu laifi da salonsu ya fito fili don a nisance ta a kiyaye ta